taron sun yi jawabai da dama kama daga nazarin matakan da ake ɗauka haƙƙoƙin waɗanda aka ci zarafinsu ya zuwa bin haƙƙin tsofaffin ma'aikata da yadda mahukunta za su dukufa wajen ganin an bi haƙƙoƙin daidai gwargwado da kuma yadda yin hakan zai ɗore. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Peter Hopkins ya yi jawabi yana cewa. The United Nations is supporting various human rights initiatives in this country. This consultation with the government and national partners will aim to streamline these efforts and achieve coherence coherence, building the necessary momentum for results. Hopkins ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashi tsawon lokaci tana nazari kan irin rahotannin da take samu akan yadda Najeriya ke kare haƙoƙin jama'arta tare da yadda ƙasar ke ƙoƙarin bin kundin tsarin mulkinta wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Hopkins ya ce hukumomi a Majalisar Ɗinkin Duniya sun lura da irin matakan da jami'an tsaron ƙasar ke ɗauka na tabbatar da zaman lafiya tsakanin su da farar hula. Wani abu da ya ɗauki hankalin mahalarta taron shine yadda yawancin matasan ƙasan ke ta zanga-zanga a wurare daban-daban daban na neman haƙƙinsu inda suka ba da misalin yajin aiki da likitoci masu neman ƙwarewa ke yi na tsawon lokaci. A nan wakilin ministar agaji da ci gaban al'umma Musa Ahmed Bungudu ya tsokaci akan irin ƙoƙarin da gwamnati take yi wajen biwa al'umma haƙƙoƙinsu. Hakkin ɗan Adam suna da yawa. sai dai abinda gwargwado gwamnati ka iya yi ta yi bakin iyakayinta babu ƙasa ta duniya da za ka je ka ce ɗari bisa ɗari babu irin waɗannan wasu matsaloli amma duk da haka kamar nan hawan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bulo da cewa mutum miliyan ɗari ana ƙasar ga najeriya miliyan ɗari za a fadda su a cikin matsalolin rashi to kuma da ya fito da wannan ya kirkiro da ma'aikatar da za ta gar cewa an ci nasara ga wannan ita kuwa ministar kula da ma'aikatar mata Dame Pauline Talen ta yi kyakkyawar fata ne ga masu gudanar da taron. Wannan taruwa yana da mahimmanci kwarai na nuna godiya wa United Nations wato Majalisar Ɗinkin Duniya da kokari da talafawa da suke taimakawa kuma mana fata kowa zai tashi a tsaye domin a taimaka wa kasassu gajiyayyu musamman mata da yara domin kuwa taimakawa mata da yara taimakawa al'umma ne gaba ɗaya. Abin jira a gani shine yadda irin wannan tattaunawa da tuntuɓar juna da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi da hukumomi a Najeriya zai taimaka wajen samun ci gaba a fannin kare haƙƙoƙin al'umma a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.